Ƙungiyar gwamnonin Arewacin Najeriya za ta gudanar da wani taro tare da ƙungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a Najeriya a ranar Alhamis ɗinnan mai zuwa. Makasudin taron dai shine tattauna matsalar tsaro a yankin Arewacin Najeriya. Wannan mataki dai da ƙungiyar gwamnonin ta ɗauka ya biyo bayan wata wasiƙa ne da gwamnan jihar Adamawa Admiral Murtala inyako ya rubuta wa ƙungiyar gwamnonin Arewacin da gwamna yakon ke nuna wa gwamnonin da su tashi tsaye ganin yadda ake shirin karar da yankin arewacin Najeriya. Alhaji Ɗanladi Indayabo shine kakakin shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya wato gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger ya yi ƙarin haske akan taron da suka shirya da makiyayan. Ganin yadda ake kashe eh, mutane a arewa wasu suna ganin ba makiyaya bane da manoma. Shi yasa gwamna mu'azu babangida aliyu watan ciyaman kenan na gwamnonin arewa ya buƙaci shugabannin ƙungiyar nan ta makiyaya wata miyatti Allah su zo a zauna da su da kungiyan gwamnonin arewa a duba a ga hanyoyin da za a wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki a arewa. amma shi ku cewa yana kira ga gwamnonin arewa da su haɗa kai kuna ganin akwai kuskure cikin magana shi ne ai wasiƙa ya rubuto kuma yanzu mu ba za mu iya ce maka duk abubuwan da ya faɗa cikin wasiƙan nan gaskiya ba ce sai an zauna sai gwamnoni sun zauna amma lalle kan mitin taron da za a yi na ranar alhamis da shugabannin biyar Allah da gwamnonin jihohin arewa za a dubi wannan tambayoyin da ya yi da maganganun da ya a wasiƙa shi. A ina za a wannan taro? A Abuja. Taro da Fulani da nufin duba matsalar rashin tsaro a yankin arewacin yi ya zo ne daidai lokacin da zubar da jini a yankin arewacin Najeriya ya kai intaha al'amarin da ke buƙatar magancewa ko ta halin kaka. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya